This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Hawa kuma ana iya kama tashar kai tsaye a hanyar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya, ku kuma da fatan wani lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC ta da Aliyu Mustapha Sokoto. da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin na la'asariya da farko ga kanun labaran to ma'iladin hukumomi a ƙasar indonesia sun ce da kyar idan jirgin nan da ya ɓace na iya asia ba yana ƙarƙashin teku ba a yanzu a ƙasar girka kuma yawan mutanen da suka halaka a cikin wani jirgin ruwa da yake jigilar mutane da motoci sun ƙaru. sannan a girka ha'ir lawo a zaben shugaban kasa ya gagara don haka an ce sai an ji babban zaɓe. to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa masu ruwa da tsaki a samar da wato wa ƙananan hukumomi 'yancin kansu sun ce ba gudu ba ja da baya mu ba mu kyale su ba kuma mu za mu ci gaba da wannan fafutuka sai mun ga abin da ya ture buzu naɗi saboda mun lura cewa decision ɗin mutu gwamnoni kaɗan yana nema ya fi ƙarfin dimbin miliyoyin 'yan najeriya haka kuma ana zargin mukaddashin gwamnan taraba da kare dokokin jam'iyyar tasu pdp ne ta samun hula pdp ne ta samun komai duk daraja da nake samun nan pdp ne me jami'ar apc za ta yi domin samar da zaɓe na gari da farko ne a tabbatar ba a yi amfani da kuɗi ba a tabbatar cewar ba a yi amfani da wato 'yan daba ba za su kawo tashin hankali ranar zaɓe To yau Litinin muna ɗauke da shirin ilimi na Yusuf harandi Aliyu, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a barkanku da wuni. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa na ƙasar Indonesia ya ce watakila da ya jirgin saman fasinjan nan na Air Asia da ya sarwace yana can ƙarƙashin teku a yanzu. yau litinin ne bamban listo yake ga manema labarai cewa dole ne a ɗauka wannan jirgin samfurin airbus 320 da ke ɗauke da mutane 162 ya faɗi cikin teku jiya lahadi can bakin gabar tekun java ta indonesia kepastian kita sampai dengan saat ini kita masih dalam pencarian dari Los Contact juga. Ya ce a bisa bayanan da aka bamu da kuma nazarin da muka yi na watakila inda jirgin ya faɗi za mu yi ɗauka cewa jirgin yana can ƙasa ƙarƙashin teku ne. To amma duk da haka dai an ci gaba da gagarumin yunkurin da ake wanda yake na kasa da kasa ne na neman jirgin yayin da dangin mutanen da ke cikinsu ke zaune suna jiran samun kowane irin bayani dangane da abin da ya sami 'yan uwansu. Iya, tadi disampaikan bahwa itu sudah dicek dan eh, Mr. Bauman ya ce sun tura jiragen ruwa goma sha biyu haɗe da ƙananan jiragen kwale-kwale masu gudu domin su je su farauta tarkacen jirgin. akwai ma rahotannin da ke nuna cewa an hango wani tarkace yana yawo a kan ruwan teku a yankin da ake neman jirgin sama to amma har yanzu ba ta alama da ke nuna cewa wannan sharar ta na da alaka da wani jirgin da ya salwance yawan mutane da suka halaka a cikin jirgin ruwan jigila jigilan nan na kasar girka yanzu sun karu sun kai mutane biyar yayin da ake ci gaba da kai agaji ga sauran waɗanda suka rage da ransu jami'an sun ce an samu ƙarin gawawwakin mutane hudu a kan wannan jirgin ruwan mai suna norman atlantic kwana ɗaya bayan mutuwar mutum guda jiya jami'an sun ce yanzu haka dai an samu ceto mutane 400 daga cikin jimlar mutane 478 da ke cikin jirgin yayin da ake ci gaba da kai tallafi a tsibirin kofu inda abin ya faru shi dai wannan jirgin na ruwa na jigila ne yana dauke da wato tarin kayan motoci da mutane daga tashar jirgin ruwan postra ta kasar girka zuwa tashar ruwan akona na kasar italiya lokacin da gobara ta tashi jiya lahadi to mana ba ku labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a washington dc a karo na uku majalisar dokokin kasar girka ta kasa ta iya zaben shugaban kasar wannan kasa da abin da ya tilasta yanzu dole kenan sai an tafi babban zabe wannan ta faru ne bayan da tsohon kwamishinan yanayi na kungiyar kasashen turai stavros dimas ya kasa samun isassun ƙuri'u 180 da yake bukata kafin ya cancanci hawa kujerar shugabancin girka din to a ƙarƙashin dokokin wannan ƙasa duk lokacin da irin haka ta faru dole a kira a yi babban zaɓe abin da zai bar kasuwannin zuba jari da ƙungiyar hada-hadar kasuwanci ta ƙasashen turai suna janjalin ban rashin sanin me zai faru wanda kuma hakan zai iya raunana 'yar farfaɗuwar da tattalin arzikin ƙasashen ta ɗorin so samu. dama ita wannan kula da aka jefa yau litinin a majalisar dokokin ana ganin kamar ita ce dama ta ƙarshe da ake da ita na a gujewa zuwa babban zaben abin da mutane da yawa ba sa so domin zai sa jam'iyyar siriza ta masu matsanancin ra'ayi ta iya kama gaban mulki kuma kasashen turai na fargaba idan ta kama mulkin za ta iya warware duk wasu sauye-sauye da aka yi na tattalin arzikin na yi masa gyaran fuska. a yau ne 'yan jaridan na uku na al jazeera da aka cafke a masar bisa zargin suna goyon bayan kungiyar adawa ta muslim brotherhood suke cika shekara daya da kamun da aka yi musu yayin da suke jiran bayyana a gaban kotu ranar alhamis din nan mai zuwa idan allah ya kama don ɗaukar karar tasu yan jaridan dai sun hada da peter greste dan kasar australia da mohamed fani wanda dan kasashe biyu ne wato misra da canada wanda aka yanke wa musu hukuncin shekaru bakwai bakwai a gidan wakafi da kuma wato bashir muhammad dan ƙasar masar da aka yanke hukuncin daurin shekaru goma jim kaɗan bayan da aka yanke musu hukuncin ne shugaban misra na yanzu muhammad fata lcc ya ce dole ne a bar doka ta yi aikinta kuma shi ba zai tsohon bakinsa cikin wannan lamarin ba to a ƙarshe ga alama hukumomin ƙasar china na ƙara ƙami wajen tankwasa 'yancin mutane na samun shiga cikin duniyar gizo ta intanet da yake yanzu an shiga rana ta hudu tun lokacin da suka dakile shafunan karɓar sakonni na google gmail wata cibiyar da ke mai da hankali ga sarrafa duniyar gizon da ake kira greatfire.org ita ce har yanzu kashi 84 cikin 100 na shafin google din yana rufe bayan ya share watanni ana zaman yau yana lafiya gobe yana ciwo tun can dama china ta yi shekaru da ta haramta amfani da shafunan intanet da dama irin su picasa da youtube to amma a watan yunin wannan shekarar ne masu amfani da hanyar karɓar sakonni ta gmail ɗin suka fara samun matsaloli lokacin da aka cika shekaru 25 cif tun lokacin zanga zanga nan da aka yi dandalin tiananmen lokacin da hukumomin china ɗin suka fatattaki matasan da ke zanga zanga neman canjin siyasa wannan kasa. madalla labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington yanzu haka dai masu ruwa da tsaki a harkar samarwa kananan hukumomin cin gashin kansu sun ce ba gudu ba ja da baya sai a ta cimma ruwa kamar yadda madina daura ta aiko a cikin wannan rahoton yayin da majalisun jihohi suka kammala aiki a kan batun gyaran kundin tsarin mulki inda ya shafi a baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu batun ya haifar da cece kuce domin ƙungiyoyin da ke fafutukar ganin sun kwatarwa ƙananan hukumomi yanci daga hannun gwamnonin jihohi sun ce ba su daddara ba comrade nasiru kabir jami'i ne a ƙungiyar kwadago ta ƙasa wannan abu bai zo mana da ba zato ba da kuma mamaki ba saboda yawanci 'yan majalisun nan A sun yi nasu kokari wato majalisan dattijai da majalisan wakilai duk shugabanninsu da shi tambuwal da wato david mark mun same su kuma sun nuna mana cewa su a nasu matakin za su yi kokari kuma sun yi amma da ya tafi jihohi jihohin nan mun lura cewa kokarinsu shine a ko da yaushe a ci mutuncin 'yan najeriya mu mun yi mamakin abu ɗaya saboda 'yan najeriya kusan miliyoyi su suka taru aka yi constitutional review committee ni nan na representing north central a makodi 'yan najeriya sun ce a ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu an ba su duk majalisu sun ba su yanzu an kai shi jihohi wannan da suka taɓa hannu cewa su ba su da wannan abu ba a nan ina mai tabbatar miki da cewa mu ba mu kyale su ba kuma mu za mu ci gaba da wannan fafutuka sai mun ga abin da ya ture buzu naɗi saboda mun lura cewa decision din mutane gwamnoni kaɗan yana nema ya fi ƙarfin dimbin miliyoyin 'yan najeriya da suka ce a basu cin gashin kansu shi kuwa barista solomon dalun mai marawa ƙungiyar kwadago baya ya yi bita ne akan abin da kundin tsarin mulki ya faɗa a wata hira da na da shi ta wayan tarho tsarin mulki ya ba kananan hukumomi iko su kasance hukuma ta karshe wanda yake tare da ina ne mafita kenan yanzu ga waɗanda ke fafutukan tabbatar da cewa ƙananan hukumomi sun samu 'yancin kansu? Abin da suka yi yanzu kenan an da ke kura kai an kara mata karfi. Mu yanzu gare mu dai mun sake samu babban kalubale na tunkare gyara tsarin mulkin Najeriya kuma dole ta mu amsa wannan kira. Ba da jimawa ba za mu tuntube yan wanmu wurin da suke cikin wannan maya za a nemi kuma manyan mu manyan lauyoyi wanda suke cikin sa salimin shugabane na kanana hukumomi duka a Najeriya dole mu zanta da su domin a nemi mafita. Na tambayi kwararre a harkan zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari, ko baiwa kananan hukumomi yana da wani alfanu sai ya ce. Abu ne mai sarƙaƙiya kwarai da gaske kuma ni na ga gyaran da ya kamata a yi ya kamata ya wuce na a bawa ƙananan hukumomi gashin kansu dole ne a yi tanade-tanade ganin cewa idan an tura musu kuɗaɗe an sarrafa da waɗannan kuɗaɗe ba an ɓarkatar da su ba sa'an nan kuma ya kamata a koma kundin tsarin mulki inda ya yi tanadin aikace-aikace da sassa-sassa daban-daban na gwamnati ya kamata su wato abin da ake kira list akwai list nan guda uku akwai exclusive list wanda ya ayyana waɗannan aikace-aikace ne gwamnatin tarayya ya kamata ta yi akwai concurrent list wanda shi ne ya zayyana irin waɗansu ayyukan da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma ƙananan hukumomi ma za su wato abin da nake nufi a nan shine ya kamata a fito fili a zayyana ayyuka muraran waɗanda ƙananan hukumomi ya kamata su yi kuma su ne za su wannan aiki ba gwamnatin jihohi da kuma na tarayya ba jihohi bakwai ne suka amince a arewa sannan shida a kudu wannan yana nuni da cewa ba a samu biyu bisa uku na jihohi da suka amince ba saboda haka ba za a baiwa ƙananan hukumomi hurumin dogaro da kansu ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla mun gode madina mukaddashin gwamnan jihar taraba ya musunta zargin da ake masa na cewa yana wa jam'iyyarsu ta pdp zagon ƙasa ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton tun bayan da kotun koli ta maido da mataimakin gwamnan jihar taraba alhaji sani abubakar dan ladi ne a watan nuwamba aka sake bude wani sabon shafi a dambawar siyasar jihar wato a tsakanin yan kabal da kuma yan utc game da batun magajin gwamnan jihar dan baba sun ta yadda ke fama da jinya don ko a cikin kwanakin nan wasu kafofin yaɗa labarai da kuma kungiyoyi sun bayyana zargin da ake wa mataimakin gwamnan wanda kawo yanzu shi ke rike da kujerar mu mukaddashin gwamnan jihar na cewa akwai auren zobe a tsakaninsa da yan takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta apc sanata aisha shi jummai alhassan dangane da zaben da ke tafe to sai dai kuma a karon farko kadashin gwamnan jihar taraban sani abubakar dalladi ya fa musanta wannan zargin da ake masa ai kowa ya riga ya sani a taraba ni tun da nake in na shiga jami'a na shiga jami'a ne pdp pdp ne pdp ne ta samin riga pdp ne ta samin hula pdp ne ta samin komai duk daraja da nake samu nan pdp ne ya zan yi wasa da pdp gwamnan taraba gwamnan taraba ne duk dan taraba ko kai apc ne ko kai wani jam'iyya ne idan aka ce gwamnanku na zuwa gwamnanku da yana zuwa ya zama tilasa kanka ya zama ya zama in har ka san abin da kake yi dole ka je ka martaba shi kuma ina gani akan wannan basis din ne duk yan jam'iyyu ba ma ita aisha kada ba duk sauran jam'iyyu da labo da apc wadda na gan su a filin ba ita kadai ba ne duka sun haɗu a filin nan sun je sun mara fita amma babu wata alaka a jam'iyyance wadda zan yi da apc bayan kuma ni pdp ne to ko shin yalla bai ina batun zama mataimakin dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp da aka ce kana sunsuna a rayuwa idan ka hakuri a komi an ce fa mai neman masayi makansa an ce azalumi ne ka yadda mutane su yi maka ya fi kyau addini ne ta faɗi haka ko na gariya ne to tunda addini ne ta faɗi haka mutane ko su nema maka matsayi, haka ne wadda ya fito da kansa ya ce ni ne ina so in yi kaza an ce a zalumi ne to ni na yi ya kamata in bar wasu masu yi na laifi ba ne in bar wasu su yi kawance ne ko don mu samu zaman lafiyar mu, ni na yi wasu masu zo su taba ina tabawa ne kowa ya taba in wannan ya taba wannan ya taba wannan ya taba duka kowa ya taba za mu zanna da juna mu samu zaman lafiyar juna amma in ka ce kullum kai ne ni na yi ai na yi dipti gabna sau biyu alhamdulillah na gode wa Allah Allah kure da muka yi ubangijin Allah ya fi mana wadda muka yi daidai kuma Allah ba mu ladan shi ita ma dai takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta APC sanita Aisha Jummai Alhassan ta mai da martani game da zargin da ake yi mata ne na cewa tana tare da npdp. acting governor na Taraba yanzu ba acting governor din PDP bane acting governor Taraba ne eh, don ina jin maganganu a'a zan bar mishi mulki a'a zan bar mishi takara a'a ina kaza ina kaza Eh, wannan magana ne na 'yan adawa sharruka ne na 'yan adawa na ɗaya dai eh, wannan acting governor ɗin acting governor taraba ne ba na pdp ba sannan kowa ya san matsayi na akan tsige shi da aka yi da ba cikin adalci ba an zalunce shi ne aka tsige shi Allah ya dawo da shi dole ne in mishi murna domin muna mutunci muna aminci da shi kafin a tsige shi kuma na yi tsayin daka in nuna wa'anda suka sa hannu a tsige shi din a wancan lokacin wato 'yan majalisar mu illan su yarda a yi amfani da su a yi abin da ba daidai ba abin da ba kan tsari ba amma na gode wa kuma kotun koli wato supreme court na najeriya da ta yi adalci ta tsaye da gaskiya ta maido shi kawo yanzu dai ma tana ƙasa tana dabo game da batun sauya ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp wato a tsakanin 'yan bangaren mr daris isyaku da ke da ɗaurin gindin wasu manyan abuja da kuma 'yan ɓangaren tsohon mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar utc wanda tun farko aka yi wa ta yin kujerar sinita wanda lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yanzu ibrahim abdul sashen sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya An gaishe ka Malam Ibrahima. Jami'ar APC ta yi alkawarin ganin ta ba da gudunmawarta domin an gudanar da zaɓe ba ta da wani tashin hankali ba. Ko me ya dace a ga ta yi? Dr. abati Bako, masani harkokin demokuraɗiyya ne. Allah hakika akwai abubuwa da dama da muke ganin idan za su yi a aikace wannan zai tabbatar da wannan kirari. Na farko shi ne a tabbatar ba a yi amfani da kuɗi ba. A tabbatar cewar ba amfani da wato 'yan daba ba za su kawo tashin hankali ranar zaɓe ko kafin zaɓe ko bayan an gama zaɓe. Sannan na uku a yi ƙoƙari a ga cewar ita jam'iyyar hamayya har da ita ne gwamnati ejen ejen da za su sa a akwatuna ba mutane da za su kawo tashin hankali ko kuma waɗanda za su yi biris da ƙa'idodi na zaɓe da hukumar zaɓe ta shimfiɗa ba. sannan ya zama wajibi a yi kokari na hudu a ga cewar ba a yi amfani da jami'an tsaro ba wajen ranar yin zaɓe. Saboda ire-iren irin waɗannan abubuwan su ne wanda a zahiri idan aka aiwatar da su za su sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Wannan kuma abu ne mai yiwuwa dama kamar yadda muka faɗa a baya cewar wato idan aka samu haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin 'yan siyasa waɗanda kanti muke cewa political practitioners da kuma ita hukumar zaɓe a wato electoral managers kenan wanda su ne suke tafi da al'amuran da ya shafi zaɓe da dokokin da ake yi na zaɓe idan aka samu haɗin kai da fahimtar juna sun kuma yadda a yi zaɓe wanda yake tsakani da Allah kamar yadda ake a kasashen duniya yan Allah ya damna zaton cewa wannan kirarin ne ta jam'iyyar apc ta yi za a iya zaɓe lafiya kuma a gama lafiya to ina maganan kalamai kuma dama siyasa gaskiya ba za ka raba ta da yin kalamai na da ya shafi hamayya ko sukan juna ba saboda haka ya kaci dai ya zama wajibi dukkanin jam'iyyun nan zaman to sun iya bakin su saboda idan harshe zai faɗi da abin da yake so to alhaƙiƙa shi ke kawo tunziri kuma kike tunzar 'yan siyasa da magoya baya dan za a iya samun wato alamai masu kyau su fito daga dakunan waɗanda suke yin siyasa da wanda suke da mulki da wanda suke da amayya suke yin amayya za a iya samun zaɓe zamanto an yi shi lafiya lau an gama lafiya. Dr. Abati Bako kenan masani harkokin demokradiyya a Najeriya. Kada a shagala ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. yanzu agogonmu a nan birnin washington ya ce karfe goma da minti goma sha tara na safiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi jama'a masu sauraron sashen hausa na murya amurka assalamu alaikum tare da fatan kuna cikin koshin lafiya naku ne kamar kullum yusuf aliyu harande ke gabatar muku da wannan shirin kamar yadda ne muku bayani satin da ya gabata cewar wannan satin za mu ci gaba da duba wasu daga cikin shirye-shirye da alhaji kabir fage madugun wannan shirin ya gabatar a farkon wannan shekarar shirin namu na yau zai taɓa wani rahoto da yi magana dangane da koma bayan ilimi a ƙasashenmu na afirka Jami'an ilimi a cibiyar bunƙasa harkokin ilimin ƙasa da ƙasa sun kammala binciken abin da ke haddasa koma bayan ilimin firamare a ƙasashe masu tasowa. Sakamakon binciken ya nuna cewa matsalar ta fi tsamari a nahiyar mu ta Afirka inda ake da kashi uku daga cikin ɗari na yawan matasa da ke zuwa makarantun firamare da sakandare ba sa iya tsayawa su kammala karatunsu. Musamman ma waɗanda ke zaune a maraya. Pauline Rose, darakta ce a cibiyar bunƙasa ilimi a majalisar ɗinkin duniya kuma tana daga cikin jami'an da suka gudanar da bincike ta tofa albarkacin bakinta. Ta ce babu koda guda daga cikin ƙungiyoyin tallafawa ƙasa da ƙasa da ke mai da hankali kan wannan babbar matsala tare da kokarta baiwa irin waɗannan ɗaliban wani horo na musamman ko kwaɗaita musu son karatu ko wata sana'ar yi domin su riƙe kansu idan sun girma wannan kuma ba ƙaramin matsala ba ce ya kamata kuma mai da hankali wajen nemo hanyar yin gyara. To madalla a wani ci gaban kuma ne ɗaya daga cikin kwalejojin ilimi a jihohin arewacin Najeriya ta cika shekaru ɗari da kafuwa kamar yadda za a ji rahoton abin da ke faruwa a wajen bikin wannan cika shekara ɗari da bakin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Makarantar sakandaren gwamnati da ke Bidda wato Gamman College Bidda da ke cikin jihar Niger a arewacin Najeriya ta cika shekaru ɗari cir da kafuwa. Akan haka ne ƙungiyar tsaffin ɗaliban wannan kwaleji suka shirya taro domin gudanar da bikin cika shekaru ɗarin na kafuwar wannan kwaleji. Wannan kwaleji dai ta yaye ɗalibai da suka shahara har suka shugabanci Najeriya. Najeriya, in ji mataimakin shugaban kungiyar tsaffin ɗaliban Farfesa Muhammad Daniya, wanda ya wakilci shugabansu Kanal Sani Bello mai ritaya a wani taron manema labarai da suka kira akan wannan al'amari. akwai maimai mutane da yawa kamar shi janaral Ibrahim Babangida general absalam alhaji abubakar kasan sun shugabanci kasan nan su yaran makarantar ne akwai justice idris lebo kutigi kuma general general da yawa bar ji wani abin ban sha'awa da tsarin makarantun firamare da sakandare na nan amurka wanda ya sha bamban da kasashenmu na Afirka. A nan Amurka, ɗalibai na samun damar zaben me za su zamo a rayuwarsu. Waje ɗaya kuma mafi yawan ma'aikata da 'yan jaridar ɗalibai ne suke da yunkurin bunƙasa fannonin rubutu da karatunsu na turanci kamar yadda za a ji daga bakin 'yan ajin karatu na siyasa na koyon yadda ake aikewa da rahoto. Yanzu misali bari mu da yadda tsarin aikin jarida ke tafiya mu ga yadda idan za a samu wasu a fahimci yadda al'amura suke gudana kamar yadda wannan malama take cewa game da fannin ilimin kwamfuta. Wani misalin kuma shine nazarin yadda ajin karatu da William ke gudana inda malaman makaranta ke gudanar da taron haɗin gwiwar malamai da ɗalibai kowace shekara ƙarshen mako-mako domin aiki da abubuwan da aka karanta. Kowane ɗalibi ko ɗaliba ne an ba shi maƙala. da zai rubuta ko ta rubuta rahoton kansa na al'amuran yau da kullum da ke faruwa a ciki da wajen makarantar. Akan ba da sunan maƙala guda ne. Samira ɗaliba ce mai shekara tara da haihuwa. Ita aka baiwa aikin gudanar da bincike da rubuta bayanin sakamakon binciken da ta yi a kan tsarin aikin wani ko wata sabuwar malama da aka kai yin aikin koyarwa a makarantar kuma ta tattauna da sabuwar malama kamar haka. First, we write, we, we write questions or we type, then we Ta ce abu na farko dai da suka fara yi shine sun rubuta irin tambayoyin ne da suke son yi wa ɗaliban. Sannan kuma sai su rika jefa wa ɗaliban tambayoyi ɗaya bayan ɗaya su kuma suna amsawa idan sun kammala ba da amsa na tambayoyin sai kuma mu tsara su shafi-shafi ta yadda za a yi saurin gane inda amsoshin suke. Idan ba manta ba makon da ya gabata, Dr. Muhammad Alkali ya ɗauko gangara dangane da matsayin ilimi a Najeriya daga farkon wannan shekarar zuwa ƙarshen shekarar sai muka tsaya. A yau sai ya ce. Misali za ka je makaranta ta cikin gari ka da malamai da yawa ko masu digiri kwararru amma saboda babu effective supervision babu monitoring na malaman nan su kasance suna aiki suka shayar da malamin nan yana wani aiki biyu ko uku ko kuma malamin ne yana gindin itace kawai sai lokacin tashi ya yi tashi ko kuma a malamin nan baya kafiyarin ya shiga aji ya koyar yadda ya kamata ko kuma a'a yana shiga yana koyar amma ba abin da ya kamata ya kore koye ba ke yi misali bai bin manhaja to don haka abin da nake cewa ta wani bangare akwai malaman kwararru amma ba ta aikin sannan bangare kuma na biyu shine akwai malaman amma ba da inganci ba su samu ilimi ingantacce na su aikin nan ba misali ai akwai wani malami nake interview da shi walla akwai malamin da ba zai iya rubuta maka center mai ba kuma ya gama NCE da ake cewa shi ne karancin ilimi na koyarwa a dokar Najeriya amma suka ce da malamin nan shi kanshi bai san komai ba da su kansu ba su iya abin ba da lantana su je su koyar ba zan manta ba yan kwanakin nan mun wa wa'annan masu nce jaraba domin a ɗauke su aiki amma abin mamaki a su ba za ka tarar da mutum in ya rubuta maka wani abu zai ma karanta ba zai ka mamaki ya ma yi karatun nan da har aka ce an ba shi takarda ya koya ya je ya koyar to gaskiya akwai akwai matsaloli sosai akan wannan. Masu saurare ku sani fa wannan shirin na ilimi garkuwar ɗan Adam ba labarin ƙage ko tatsuniya ko wani almara yake baku ba. Wannan shirin an ƙirƙiro shi ne don faɗakarwa, ilmantarwa, tunatarwa tare da sanin haƙƙoƙin da suka rataya a kawunanmu. Iyaye, masu hannu da shuni, uwa uba gwamnatoci a kowane mataki don baiwa kowa haƙƙin da ya dace da shi a matsayin shi na ɗan ƙasa. Masu sauraro iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe cikin sabuwar shekara za ku ji mu da wani sabon shiri mai taken suna alkawali kaya ne wanda masu iya magana kan ce na ɗagan moyin ɗaura maka wanda zai bayyana muku irin gyaran fuska da za a yi ma ilimi a shekarar dubu ashirin da sha biyar a Najeriya. Yanzu a madadin Dr. Muhammad Alkali na hukumar UNESCO wanda ya taimaka ya yi mana sharhi dangane da matsalolin da ilimi ke fuskanta a Najeriya. Sai kuma abokan aikina da suka taimaka wannan shirin ya zo muku da wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. a maza da mata don mazan Ta da an gaishe ka Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma ga sakonnin ku masu sauraron mu. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin kallabi tsakanin rawuna Hajiya Hadiza Usman Muktar ɗan Nijar wanda ke kasuwar Bacci Kaduna. Mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka na rubuto wannan wasiƙa ce jin yadda jirgin saman ƙasar Indonesia ya yi ɓatan dabo ɗauke da mutane 162 haka kuma jirgin ruwan da ya kama da wuta mai ɗauke da mutane 500 jiragen ƙasar girka da na ƙasar italiya suke ƙoƙarin kai ɗauki a nan fatanmu allah ya sa abin ya zo da sauƙi amin sai kuma ta kalabi tsakanin rawunar har ila yau mai suna hajja husaina matar alhaji umar foreba gashuwa mai cewa a gaskiya batan daban da jirgin sama na kamfanin air ic ya yi tun ranar lahadi har zuwa yau ba a jin ɗuriyarsa mai ɗauke da fasinjoji 162 a kan hanyarsa ta zuwa Singapore daga Indonesia abin takaici ne da zulumi. Allah ka sa a ceto waɗannan mutane ba tare da kokon zane ba amin. Shi Yusuf Yahaya ma cika. cewa yake assalamu alaikum muryar amurka ina kira ga sojojin najeriya da su jajirce wajen fatattakar 'yan kungiyar boko haram musamman a yankunan da 'ya'yan kungiyar ke iko da su kamar yadda sojojin kamar suke jajircewa ba tare da sun tsere ba daga ƙarshe allah ya kawar mana da ƙungiyoyi masu tayar da kayar baya a duniya baki ɗaya duka duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin ba wadataccen lokaci domin aliyu ya kawo muna wato takaitattun labaran sai an jima kuma mu sake dawo muku da wani sabon shiri ciki ko har da shirin labarin wasanni na aliyu mustapha sokoto yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya ni gabatarwa da yomi wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin injiniya cedric ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.